وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم da haduwa a wannan lokaci kuma yadda أخذ ga sanarwa ta سنة na wannan littafi mai suna kashfin shubhat na al muhammad bin Abdulwahab wahab alaihi rahmatullah wannan littafi a gurguje mun zaɓi karantar da shi a daidai wannan lokaci bisa ga mahimmancinsa da kuma dacewar izamin tushewa al'umma a ilmantar da su masai da suke da alaka da wannan littafi da malam allah ta'ala masu rahma a wasu dalilin da isa da mai rubuta wannan littafi domin zamanto cewa ya warware mutane sashen wasu shugabobi da suke da alaka da ita wannan matsala da ake magana da ita ake magana a kanta a cikin wannan yan lokuta na taimakon wani Allah shin ya halatta ko zai halatta ba a shari'a da kuma aƙida ta addinin musulunci to ya zama wajibi zamanto cewa malamai na al'umma da wani abu da ya taso da yake da alaka da imanin al'umma eh, da ibadarsu da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala eh, cewa kada ya kasa a gwiwa a mutane bayani na hakika nan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin addininsa eh, to kafin mu shiga karatu wannan littafi a jiya mun samu labarin rasuwar babban malami a duniya harkar ta da'awa a sheikh ibrahim al-kuli wanda ke jami'a ta azhar a sharif da take garin misra babban malami wanda ya karar da rayuwarsa wajen hidimtar hidimta wa al'umma ta fuskar ilimi da allah ta'ala ya bashi da kuma harkar da'awa da sun falalar da allah ta'ala ya keɓanta shi da ita da kowa ke shaidawa yadda yake tattaunawa da mutanen da suke mulhidun ethics kenan wanda suke sun dogara da tsoron hankali wajen eh, rusa addinin musulunci da kuma karyata shi da kuma tattauna da sashen addinai eh, waɗanda suke ganin cewa suna da cewa game da addinin musulunci to Allah ta'ala ya ji kansa jiya Allah ta'ala ya karɓi abinsa Allah ta'ala ya fi masa Allah ta'ala ya kyautata masa Allah ta'ala ya albarka cikin abin da ya bari na zuriya Allah ta'ala mu ma ya kyautata wa ƙarshen mu idan mun koma zuwa gare shi subhanahu wata'ala wannan littafi na kashfu shubhat ma'anar sunan littafin shine yayi wa'ansu shubuhohi yayi shubuhohi kashfu shubhat yayi shubuhohi wanda malam ya kasa wannan littafi zuwa fasali daidai har goma sha shida duba da littafin duda ya kasa littafin zuwa a fasalai goma sha shida amma littafi ne wanda yake takaitacce kwarai da gaske malam ya yi mubalaga wajen takaita littafin eh, ya kawo haɗin a dunkule tun da daman ba wani matsaloli bane da za a tsawaita bayani ayoyi ne da hadisi na manzo a sallam da kuma hujjoji wanda suke eh, da hankali zai iya karɓa daman ba tare da dogon bayani ba eh, malaki cewa alfaslul awwal bayanu anna muhimmatu rusul al'ula ta توحيد العبادة ibada babu da zai magana game da eh, aikin annabawa aikinsu na farko da za su yarwa mutane shine eh, tantance musu eh, da ibada tauhidi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake sananne daman tauhidi za ka iya kasa shi zuwa kaso gida uku akwai tauhidin rububiyya ma'ana da sa shine imani da Allah subhanahu wataala shine mahalicci shine mamallaki shine kuma ke gudanar da komai da komai na rayuwa sai kuma tauhidul uluhiyya wanda shine cikin sa suna tauhidul ibada da malam yake ambata anan sai kuma tauhidul asma wa sifat tauhidi na kadai ta Allah ta'ala cikin sunayensa da sifofinsa to malam sai ɗauki kaso wanda yake na tsakiya eh, zai magana a kai shi tauhidi da ibada tauhidi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala ike eh, ce e eh, ilamu rahimakallah kai sani Allah ta'ala ya ma rahma ya kai mai karatu anna tauhida cewa tauhidi huwa ifradullahi subhanahu bil ibada kaita Allah subhanahu wa ta'ala da bautata masa wannan shine tauhidullah a tauhidul ibada da haka aka ce tauhidul ibada shine kada ta Allah ala da bauta eh, ba kadai sallah ba shine bautar Allah kaga azumi da muke ci bautar Allah ne zakka da zaka bayar cikin dukiya kaga ba bukatar sai ka ya dauka kafin ka bada zakka ko ko kai ka kalli gabas amma bautar Allah ce subhanahu wata'ala to haka na biyayya ga iyaye bautar Allah ce sadar da zumunci bautar Allah ce faɗar gaskiya a cikin zance bautar Allah kirki ma'amala mai kyau bautar Allah ce wata ara to haka na akwai sauran abubuwan da ya kamata mutane su fahimci cewa shi ma bauta ne ake wa Allah subhanahu wata'ala a ciki malaka cewa wannan tauhidi na kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta yake cewa wa huwa dinur rusul shine addinin annabawa gabaki daya allazi arsalahumullahu bihi ila al-ibad wanda Allah ta'ala ya aiko annaba gabaki daya zuwa ga bayinsa cewa su isan musu wannan sako na abautatawa Allah shi kadai subhanahu wata'ala fa awwaluhum nuhun alaihi salam na farkon annabin da Allah ta'ala ya aiko a bayan ƙasa bayan shirka ma'ana ta faru da sako da abubuwa da su munana na kafirci shine annabi nuhu ah, wato ana alaihi salam alfarahu Allah ila qaumi Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa ne lamma ghalau fi salihin lokacin da suka yi guluwi a cikin bayan Allah a lokacin kafin a zuwan annabi Nuhu akwai bayan Allah waɗanda suke nagari sun shahara da bautar Allah da salaha da nagarta wanda su ne ne wato ainihin suke suna waddan suwa'an da kuma yahusa wa uka wa nasara wanda alkur'ani ya ambata mana sunayensu karara cewa wa'annan bayin Allah ne da izamanto cewa al'ummar wannan lokacin suka yi guluwi a cikin sha'anin inda bayan Allah ne ko yana ganin salahar su bari a a dauke su a matsayin alloli bayan an bi matakai ka aka mai da su haka eh, wa akhiru rusul muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin karshe na annabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa allazi هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين manzo sallam shine wanda kaiya hotunan خوتنا bayan Allah na gari eh, da izamanto cewa eh, eh, wato cewa hotunan su aka sa a cikin Ka'aba wani mana gumaka kenan a technology na da ba a da kyamara ba a da kyamara ka ɗaukan hoto inda za a hoton mutum su za a sassaƙa jikinsa ne za a samu ice ko wani abu sai a sassaƙa sai a samu hoton mutum technology ɗin su kenan yanzu ne da aka samu kyamara ya bar wannan al'adar ta sassaƙa mutum to sai zaman to cewa wannan bayan Allah sai aka sassaƙa hoton su aka ajiye ana bautata musu a cikin ɗakin Allah ا ah, cewa huwa الذي كسر صور هؤلاء الصالحين arsalahu Allah ila unasin yata'abbadun musallamu shine wanda ya karya hotunan wa'annan bayin Allah na gari uh, Allah ta'ala ya aiko shi ne zuwa ga wa'ansu mutane da yata'abbadun suna bautawa Allah wa yahujjun bal ma suna yin aikin haji wa yatasaddaqun suna yin sadaka suna bada sadaka domin Allah wa yadhkuruna Allah kaseeran bal ma suna ambatan Allah da yawa suna zikiri mana Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'ummar da suna wa'annan ibadojin ma'ana e, suna bautawa Allah suna yin aikin haji suna yin sadaka domin Allah kuma suna yin zikiri an fahimta walakin nahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'ita bainahum idan cewa suna sanya wa sashin halittu sashin bayan Allah a matsayin tsakani zuwa ga Allah ba za ka je wajen Allah ba sai ka ɗauke su a matsayin tsani sun shige ma gaba wajen Allah sannan za ka samu kofa a wajen Allah hau ta'ala masu ɗauki waɗannan gumakan eh, su waddan da ya'uka da suwa da nasara a matsayin su shige musu gaba wajen Allah su ne madadinsu su ne eh, wasu su zuwa ga Allah kawai shine abin da suka yi an fahimta amma mutanen maka suna yin aikin hajji duk shekara eh, zai zamanto cewa eh, tun kafin zuwa manzo Salam ana zuwa aikin haji za a je a irma a dawashi a tsaya a arafa a yi kaza ba abin da ba a yi kafin zuwa manzo Salam. me matsalar su abin da suke fara aikin hajji ne cewa labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak an fahimta amsawarka ya Allah labbaik Allahumma labbaik an fahimta ka la sharika laka labbai amsa waka Allah baka da abokin tarayya ya Allah illa sharikan sai da wani abokin tarayya da huwa laka shi naka ne mallakin ka ne sai ka mallake shi wa ma malak bai mallake ka ba an kana shine shirka ra'ayi ka ce baka da bashi da abokin shirka abokin tarayya sai da wani fa abokin tarayya da shi din eh, kai eh, shi din naka ne kai ka samar da shi ka sa da shi huwa laka tamliku wa ma malak ka mallake shi bai mallake ka ba wannan kaga shine matsalar cewa ka sanya wani a matsayin makofin Allah zai ma aikin Allah subhanahu wata'ala daidai yake ka kira shi ka kirawo Allah ba baka da matsala a wannan wannan shine matsalar shine shirka ne na ita ta walakin nahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'ita bainahum wa bain Allah suna sanya sashin ababan halitta a matsayin tsani tsakaninsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙulun sai su dinga cewa nuridu min humus ta ƙarwado ilallah muna nema da gare su su kusanta mani zuwa ga Allah zamanto su cige mana gaba wajen Allah ta'ala wani ridu shafa'a adahum muna so kuma su cece mu a wajen Allah aka je kiyama zamanto su cece mu shi sa muke yawan kiransu domin su san mu su san bukatunmu an je wajen Allah masu cice mu mislul mala'ika misalin mala'iku wa Isa wa Maryam wa unasun ghairahum da annabi Isa da nana Maryam da kuma wa'insu mutanen ma salihan bayi sai su dinga kiran cewa suna kiran su ne domin su cice su a wajen Allah su san da su ko kaje ranar kiyama sai su su domin su bayan Allah na gari an fahimta kaga wannan shubha ce a ko a tun cewa tunda nagari ne to bari a kira su aka je ceto sai su cice mu a wajen Allah ya ka ce a dinga kiransu cewa ya wani sai a dinga ce masa bukatu da an sai yana da matsayi a wajen Allah domin shi gaba an fahimta da haka shine dalilin da yasa suke kiran salihan bayi akan harsunan su bayi suna ganin su ne Allah su ne suke halitta ba a'a saboda matsayin su a wajen Allah za su ci gaban an je kiyama wajen Allah an fahimta to haka wannan shine shirka rai idan mun to cewa ka ba wani matsayi na Allah ta fuskar kira zaka kira wani akan harshen kai da kake kiran Allah to nan shine shirka din da Allah ta'ala ta dalilin wannan Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaki ta faba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum din abihim Ibrahim a daidai wannan lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallam domin ijaddadawa mutanen Makka addinin babansu Ibrahim alaihi salam so da an bata shi ana kiran waɗansu tare da Allah a kirawo Allah a zikiri a ce subhanallah alhamdulillah za su zikirin su an fahimta a ce labbaik Allahumma labbaik kaga duk kiran Allah ne kuma sai a kira wani shi za a kira shi saboda hujjan yana da matsayi a wajen Allah a kira shi shi zai cece mu zai biya mana bukata a wajen Allah zai biya mana gaba sai zama ka game akan harshe ka sanya wa shirka ga Allah zaka kirawo Allah shi kadai kuma ka kira wani wannan shine matsalar shine kafircin kuma Allah subhanahu wa ta'ala za a kira shi wahdahu la sharika bai da abokin tarayya a cikin kiran da za ka yi masa subhanahu ta'ala eh, ya jaddada musu addinin kakansu annabi Ibrahim kuma ya ba su labari eh, anna hada taqarruba wal i'tiqada mahabu haqqan lillah cewa wannan neman kusancin da kuma wannan kudurin ka ji a ranka akwai wanda zai iya amfana ma ba Allah ba an fahimta to shi ne tsantsar haƙƙin Allah ɗin da za a tsarkake masa a kira shi shi kaɗai kan harshe bari su kira shi kaɗai akan harsunan su suna kuma a zuciyarsu su ji shi kaɗai ne mai amfanarwa shi kaɗai ne mai cutarwa Allah ta'ala yana fashi cutar da kaddara ma cutuwa to haka za ka cutu ba wanda ya isa ya zamanto ya tare in Allah ta'ala ya shirya ma amfani haka za ka amfana babu wanda ya isa ya zamanto cewa ya hana wannan amfanin ya kai zuwa gare ka wannan shine imani ingantacce la yasluqu minhu shay'un babu wanda zai eh, wato an ya kamata ko cancanta da a nemi kusancinsa ko ku a ƙudurce shi a zuciya ta fuska amfani ko cutarwa la limalakin muƙarra la ga mala'ika makusanci kamar jibril ko mika'il wala linabiyin mursal ko wani annabi da Allah ta'ala ya aiko duba ba su da wannan matsayin an fahimta ne da za a dinga kiransu saboda matsayinsa a wajen Allah ko mala'iku saboda matsayinsa a wajen Allah duk ba za a kira su ba Allah ta'ala shi za a kira shi kadai an fahimta yau balan an ballanta na wanda suke ma ba mala'iku ba annabawa dubi su sun ta a kira su ba domin sakarcin da lalacewa ya kai sai a kira wani ma ba annabi ba ba mami ba mala'ika wata a ce za a kira shi saboda yana da matsayi a wajen Allah wa ya sa a kira shi shi inda za a ce za a sa aida ya hana kansa mutuwa ko sai zama to lokacin da zai mutu ba zai tsufa ba amma ya tsufa biya ta farko sai dai a tashe shi ko to kuma kuma sai a kira shi me zai iya yi ma ya hana kansa mutuwa ba ko ba dan adadin da yake son mutuwa amma ya bari mutuwa ta riske shi a ba zai iya amfana kansa komai ba kenan to ta ka kira shi ko ka je wajen kabarin sa yana kwance fa ya mutuwa ta cin maka fa kuma kana kiran sa imama wani abu me zai ma kai za ka yi masa addu'a Allah mai yi masa rahama ko kaga in akwai waliyin sai mai waliyin da zai zama to zai kira ka cewa na kai mun addu'a inda yana da iko ko to kuma dan me zai zama to cewa zama to a dauki eh, wanda yake ba Allah ba ana kiransa akan dalilin haka ne Allah ta'ala ya kuma san Allah sallallahu alaihi wasallam domin itartar ta addinin an kasan su Annabi Ibrahim a awara shirkar a tabbatar da tauhidin da yake shine asali a garin wa illa faha'ula al-mushrikun idan har ba haka ba to waɗannan fa mushrikai na maka da ake kira su mushrikai yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq wahda sun shaida cewa Allah subhanahu ta'ala shine al-khaliq wahdahu la sharika la shine kadai ya halicce su shine kadai ne halitta shi kadai bai da abokin tarayya cikin halittarsa wa annahu la yarduqu illa hu babu mai azurtawa sai Allah wala yuhyi wala yumitu illa huwa ba mai raya ba mai mutuwa ba mai kashewa sai Allah subhanahu wa ta'ala wala yudabbiru al'amra illa hu ba mai jujjuya rayuwa daga wannan halin zuwa wannan halin sai Allah ta'ala kaɗai wannan shine itiqadin mushrikan maka Ka fuska halatta ba su da matsala ba sa shirka ba sa cewa wannan gunkin shi ya halicce ni ba sa ba shine da awansu ba su wata fuskar biyan bukata wa za a kirawo saboda matsayinsa a wajen Allah an fahimta kawai shine matsalar su ba suna ganin cewa Allah subhanahu wataala eh, wa'annan bayan Allah goma kan hotunan wannan bayan Allah da suke cikin Ka'aba in an kira su sune a matsayin wanda suka halitta bane a'a an fahimta wa anna jami'a samawat awan fihin dukkanin sammai da ma abin da yake cikin sammai din wal ardina saba da ma kasai guda bakwai amma fihin da abin da yake ciki kulluhum abidu dukkaninsu bayan Allah ne wata ta tafarufihi wa qahri kuma suna gudanar da rayuwa su ne karkashin gudanarwa Allah subhanahu ta'ala da kuma ikonsa da mallakinsa an fahimta to da wannan shi da fasali na farko mu fahimci wannan cewa Allah subhanahu ta'ala akwai ko a ce kafiran maka suna kudurta cewa Allah subhanahu shi ne wanda ya halitta waɗannan gumakan da suke kira suna da matsayi ne a wajen Allah za su zama to musu tsani ko ta wasu din ai za su zama to musu sun shige musu gaba wajen Allah ba na sama aikin Allah ka shige mana gaba ba wannan shine matsalar an fahimta saboda dattina dan adam da rauninsa yana kokarin koma asalin abin da aka hana shi asalin ma'aikin Allah yana da daraja da kima darajar sa Allah ta dumin imani manzon Allah ne manzon Allah kuma sun fi dukkanin halittun Allah amma me ba za ka mai da su me zamanto cewa sun kai kujera Allah ba subhanahu wataala Allah ta'ala kai za a kirawo Allah subhanahu wataala kuma tsakaninsa da bayansa babu shamai, ya halicce ka bai sa ma shamakin komai ba in akwai wani shamaki tsakaninka da Allah shine shirka amma in kai tauhidi zaka zaka yi sallah da shi zaka masa ibada kai tsaye ta tafi ko ya karba zaka zaka kira shi kai tsaye tun zaka yi sallah kai tsaye ta tafi ba ka ce bari in wani sallah ba in mika min wajen Allah to haka na kira an bato Allah ta'ala kai za kira kai tsaye tafi ba tare da an sami matsala ba to a ƙarƙashin wannan zai zamanto cewa an samu tauhidi da ibada wanda malam ya fara magana a kai wanda shine mushrikan maka suke da matsala da shi ba wai imanin su game da rububiyya ba fasali na biyu shine wato ahin bayanul adilla ala anal mushrikina alladhina qatalahum rasul muqirruna bi tauhidir rububiyya bayani babi da yake kunshe na bayani game da dalilai da suke nuna cewa mushrikai na maka da mazar salama ya yake su an fahimta sun tabbatar da tauhidin rububiyya sun tabbatar da tauhidi cewa Allah ta'ala shi ya halitta shi ya halicce mu shi ke gudanar da rayuwar mu yake azurta mu mutum sha duk Allah ne yake mana an fahimta shi ya halicce mu ya halicci iyayen mu ya halicci komai ya halicci sama da ƙasa duk sun yadda to anan malam zai ware mana dalilan da suke tabbatar da sun yadda da wannan ba su da matsala da wannan tauhidi na rububiyya na malam yake cewa muqiruna bi tauhid rububiyya su wannan mushrikan sun tabbatar da tauhid rububiyya wa lam ولم يخرجهم ذلك من الشرك في ibada hakan bai sanya su sun yi shirka a wato awalam yukhrijuhum min zalika mana ash-shirki fil ibada hakan bai fitar da su daga su shirka cikin bautawa Allah ba tare da sun yi imanin shi ya halitta amma kuma hakan bai hana su eh, su shirka da cikin kiraye-kiraye ba cikin sanya cewa ga wani wanda za a kira ba Allah ba an fahimta fa idza aratta dalil ala anna haula alladhina qatalahum rasul sallam yashhaduna bi hadha in ka buƙaci in gaya ma dalili da yake nuna cewa mushrikan maka sun tabbatar da wannan suna shaida sun tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala shi ya halitta faqra qawluhu ta'ala ka karanta fadan sa madaukakin sarki qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah فقل أفلا تتقون أتسس يونس آية 31 Allah ta'ala yake cewa qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard ka tambaye su ma'aikin Allah wa yake azurta ku ne daga sama da ƙasa an fahimta an may yamliku sam'a awal absar ko ko wane ne wa ya mallaki jinku da ganinku wa may yukhrijul hayya minal mayyit waye ma izamin cewa ike fita da rayayye daga matacce an fahimta wa may yudabbiru al-amr wa yake gudanar da rayuwa ne fa ya yaquluna Allah da sannu za su ce ma Allah ne yake shi wannan aikin su ne shi wannan an fahimta to tun da sun yarda da wannan to ba su tsoron Allah ba su kaɗai tashi wajen kira fa faƙul afala tattaqun ba za ku duk tsoron sa ba shi wanda ya wannan ayyuka zaman to shi kaɗai za ku kira shi kaɗai za ku bauta wa subhanahu wata'ala kun kaga huda ce ta hankali Allah ta'ala yake ga wa sallama i gaya musu cewa waye ya zama to sai ya halitta kaza waye kaza waye mallaki jin ku da ganin ku waye halitta kaza waye ke fitar da raye da kamar ta ce waye ke kaza waye ke kaza haka hujjoji na hankali in dai har amsa su cewa Allah ne ya musu wannan to me yasa ba su tsoron sa ba zaman to cewa dukira bautatawa shi kade za su yi wannan goma kansu ba da su an fita ga wannan tambaya ce ta hankali da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon sa da itambaye su akai sai aya ta gaba ikita kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ka tambaye su limanil ardu ƙasa ta waye da abin da yake cikin ta in dai kun sani ku faɗa sai ya ƙulu na lillah sai Allah ne na Allah ne Ba fa qul afala tadhakkarun sun ba za ku yi tunani ba to A kan shirkar da kuke ga Allah an fahimta qul ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka tambaye su waye ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi fa yaquluna lillahi duna Allah ne ai fa qul afala tattaqun shin ba za ku tsoron sa ba to qul man biyadi malakutu kulli shay waye a hannunsa ne a cikin gudanarwarsa ne malakutu kulli shay mulkin komai da mallakar komai yake wa man yujiru wala yuzara alayhi wane ne wanda izamanto cewa jiru wala jaru alai izamanto cewa yake nasara ba a nasara a kansa in kuntum ta'lamun inda kun san wannan sai lilla lillah su du ikon Allah ne mallakin Allah ne fa qul fa anna tusharun ya ake wato wato ainihin uh, busar da hankalinku ake muku kamar sihiri ake kautar da hankalinku ku kuna wato bautaka wani wanda yake ba Allah ba subhanahu wata'ala cikin sautin mu'min daga aya ta 84 zuwa ta 89 wa gairu zalika min al-ayat da wayansu waɗannan ayoyin ma da Allah subhanahu ta ala ya ambata a cikin littafin sa fa idza tahaqqaqta to idan ka tabbatar da cewa annahum yaqruna bi hada suna tabbatar da wannan tauhidin na bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala na na cewa Allah ta'ala shi ya halitta walam yudkhiluhum at-tauhid hakan bai sa sun shiga tauhidi ba an kira su muwahidun masu tauhidi sai aka kira su mushrikai me yasa sai sun ga sun yadda Allah ta'ala shi ya halitta shi ya halitta shi kaza me yasa game da su mu'mine ba hakan ko dalilin abin da yasa game da su mu'mine saboda sun samu matsala a wancan tauhidin cewa ba za a eh, kira Allah shi kadai ba sai an hada shi da abokin tarayya allazi da'ahum ilayhi rasulullahi wa arabta anna at-tauhid allazi jahadu kasancewa tauhidin da suka yi inkari sa tauhidin da zamanto cewa suka yi inkari eh, huwa tauhidul ibada shine tauhidi na bautata wa Allah alladhi yusammihi al-mushrikuuna fi zamanina wanda wanda suka shirka a cikin wannan zamanin suke kiransa da al-i'tiqad wato aqida masu aqida na su kama kanu yadda una subhanahu wa ta'ala da'una Allah subhanahu wa ta'ala lilan wa nahara kamar da suka zama cewa suna kiran Allah subhanahu wa ta'ala a dare da yini kuma minhum man da mala'ika sannan a cikin su bayan an samu wanda suke ambatan Allah dare da yini sai kuma akwai wanda suke haɗawa da wa kiran mala'iku ta ya Jibril ya kaza ya kaza ya kaza li ajli salahihim wa qurbihim min Allah saboda ai mala'iku salihan bayi ne kuma suna da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala li yashfa'u lahu domin su cece su a wajen Allah aw yad'u rajulan salihan ko su kira mutum nagari misalu Allah misali lata aw nabiyan Isa ko kuma wani annabi kamar Isa a dinga ta Jesus ko ba shi ne kafircin ba mana misali aka za ce god kuma za a ce jesus kada shi ne shirka rai ya ɗaya daga cikin nau'ikan shirka gina na nasara ba kaɗai wai su kira ɗan allah ba ne isa shirkar a shi ma shirka ne sannan kuma suna kiran wani wanda yake tare da allah kada shi ma shirka ce an fahimta da haka inda annabi isa mai daraja ne mai kima wanda kiransa ya mai da mutum mushriki to sai kuma aka kira wani allah a halin kana sani ya sai zama to matsalar da kirsa suka fada kai ma kana neman ka fada ki an fahimta to kita wato ana arabta anna rasulullah sallam qatalahum ala hada shirk kasancewa manzo Allah sallam ya yake su ne akan irin wannan shirka idan mutum sa wada'ahum ila ikhlasil ibada lillahi wahda ya kira su zuwa ga tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kama qala Allah ta'ala fala tad'u ma Allah ahada Allah ta'ala yake ta kada ku kirawo wani ma allahi tare da Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul jinn aya ta sha takwas wa qala Allah kuma wa ta'ala ya ƙara cewa lahu da'watul haqq Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da kira wanda yake na cancanta wallazina ma'ana duk wanda za a kirawo bai cancanta ba Allah ta'ala kaɗai ne ya cancanta da a kira shi wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay wanda ake kira wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay ba za su yi amsa musu da wani abu ba ko da harfi ba za su yi amsa musu in za a dade ana kiran gunki ne zai iya amsa wanda ya mutu a kabari za a dade ana kiran sa za a shekar dubu harfi ba zai iya amsa ba yana kwanta ko za ka danne kuma za a jingina masa bukata a ce kaza ko a roƙe shi a ce yi wani abu kaga ba zai iya amsa ba wata haƙaƙta anna rasulullah sallam kuma ka tabbatar da cewa manzon sallama qatalahum ya yake su ya kuna du'a kulluhu lillah domin kira izamanto ga Allah ta'ala kai za a yi wa subhanahu wa ta'ala wan nadhur kulluhu la sakana bakance dukkaninsa lillahi Allah ta'ala kaɗai za a yi wa wal istighathatu kulluha lillah billah neman agaji Allah ta'ala kaɗai za a yi wa wa jami'a anwa al-ibadat kulla lillah dukkanin ma nau'ikan ibadoji Allah subhanahu ta'ala kaɗai za a yi wa Mana ta sababin haka ka yadda cewa ah, Allah subhanahu ta'ala shi kadai ake bakance cewa Allah ta'ala inda na na jaraba wannan to zan yi azumi uku ko inda na so wannan jarabawa ko ku a'a neman agaji kana cikin mu cikin dare sai ga wani abu ya faɗo ma wanda zai cutar da ke kaga Allah ta'ala kaɗai za ka kira to wannan bai halatta ka kira wani baka ce ya wani wannan ka agaje ni wannan ba a yi Allah ta'ala haƙƙin Allah ne ko ka zo za ka zauna ka dawo a gaje aka zama suka ce ya wani ka zauna ko da annabi ne. bai har ka ce ya rasulullah ta zauna domin Allah ta'ala shi ya halitta jikinka shi ya halitta annabawa ya halitta mala'iku da inda ya ga dama ba ya ka zauna ba da to Allah kaɗai za ka ce ya Allah bismillah sai ka zauna wannan shine musulunci shine addini amma kuskure ne wani ɗauko sunan wani bawan Allah nagari ko annabi ko mala'ika ka kira sunan su ka zauna don Allah ta'ala inda ga ba ya ka zauna ba sai ka zo zama din sai ga an rike ka ko wannan mashi'a ce ta Allah shi sa wani din ga baya zama duk Allah ta'ala bai ba shi ikon zama ba Ina dogara sanda ba zai iya zama yadda kake zama ba Allah ta'ala waye hana shi Allah ta'ala ne bai ba shi iko ba annabi bane bai ba shi iko ba Allah ne bai ba shi to zaka in zaka nuna shi din zaka kira wahdahu la sharika subhanahu wa ta'ala an fahimta yayi da haka wannan shine agaji neman agaji Allah subhanahu wa ta'ala shi za a yi wa na ita ta ah, ita ta wa'arabta anna iqrarahum bi tauhid rububiyya lam yudkhiluhum fi tauhid kuma kasancewa a ikirarinsu na tauhidu rububiyya cewa Allah ta'ala shi ya halicci mu shi ya mana kaza shi ya mana kaza bai shigar da su musulunci ba wa anna qatlahum al mala'ika wal anbiya idan suke na fatar mala'iku da annabawan Allah da ma waliyai an fahimta yuriduna shafa'atahum suna neman cetonsu wa taqarrubu ila Allah bidalik da kuma neman kusancin Allah ta'ala da haka huwa allazi ahalla dima'ahum wa amwalahum shine wanda ya halatta jinanan su da dukiyoyin su manama sunan ya yaƙe su suka zamanto a suka mallaka zama ganima kuma jinin su ya halatta saboda suna kiran wani Allah tare da Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ba su yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta bane shi sa annabi ya ce sun yadda duk wannan gumakan nasu ba su suka halitta su ba Allah ne illa kawai wajen ibada nau'ikan ibada ne suke su bauta wa Allah kuma su hada da waɗannan gumakan ta fuska biyan bukata sai a kira su amma an za a aikin hajji sai a yi wa Allah an fahimta wannan abin shi mai da su mushrikai sun hada Shi ne shirka ai ka hada wani abu da wani abu ka yi shirka to haka ne isa Allah subhanahu ta'ala ya aiko eh, abin da ya shafi annabawa eh, ya aiko manzon Allah sallam domin ijada da wannan addini na kakansu annabi Ibrahim an fahimta eh, suna daukan wannan mala'iku da annabawa da suke neman ceton cetonsu wata ƙwararru ilallah bi zalika kuma suna neman kusancin Allah ta fuskar wasu salihan bayi wannan abin kaɗai ma wai kusanci ne zuwa ga Allah neman kusanci ne zuwa ga Allah huwa allazi ahalla dima'ahum wa amwalahum na arabta hina idin yau ta nan ne za ka san cewa a tauhidin da za aka ilaihi rusul a tauhidin da manzannin Allah suka kirayi al'umma zuwa gare shi wa aba anil iqrar bihi al mushrikun kuma mushrikai suka isi tabbatar da shi wannan shine tauhidin da zamanto cewa haka ta faru ta sadadin in fahimta yau da wannan suna dalilai da yake da suke tabbatar da cewa mushrikai da manzon Allah sallallahu ya yake su sun tabbatar da tauhidi na cewa Allah ta'ala shi ya halicce mu shi ke saukar da ruwan sama shi ke rayawa yake kashewa yake kaza yake kaza illa kawai matsalar wa za a kantsance wa ibada ne shine ba su yadda ba suna ganin akwai wani makusancin Allah da za a iya shi ma a kira shi a kai masa bukata kawai shi da su mushrikai an fahimta na'am ku bayan wannan babi na biyu malam sai ke cewa albabu salis babi na uku bayanin annan tauhidul ibada kuwa ma'ana la ilaha illallah bayanin cewa tauhidul ibada tauhidi na wa Allah subhanahu wata'ala shine da wanda yake dauke da ma'anar la ilaha illallah an fahimta ma'ana ba wai la ilaha illallah tana tabbatar da wai ka yadda Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta ba an fahimta mutanen farko su mushrikan maka da aka yi musu la ilaha illallah ba an kawo musu lahira ɗaya ban domin a tabbatar musu wai Allah ta'ala shi ya halicci ku ba a'a ba haka take nufi an fahimta ba haka take da haka ko kai kanka ma'ana la ilaha illallah ba ta nuna Allah ta'ala shi ya halitta shi kadai shi ya halitta sai ta nuna ta fuskar alaƙar bautatawa Allah subhanahu ta'ala da cewa shi ya cancan shi da shi ne shi ya halitta ka shi ya cancanta da ka bautawa din ma'ana sai dai indirect amma ba direct ba la ilaha illallah suna nuna Allah subhanahu Allah shi kadai ya cancanta da bautawa ba shi kadai wai yayi halitta bane an ka abin da yazo a cikin qawaidi da ake la ma'ana la ilaha razikahu la khaliqa illa eh, illa rabbul ibadi kaza kaza ba ma'anar la ilaha illallah ce ma'anar la ilaha illallah cewa babu wanda za a bautatawa sai Allah subhanahu ta'ala cikin dukkanin nau'ika na bauta kamar da malam zai gaya mana anan cewa ah, bayanu anna tauhidul ibada huwa ma'ana la ilaha illallah bayanin tauhidi na bautatawa Allah shine ma'anar la ilaha illallah wa anna al fi zamani cewa kafirai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu a'rafu bi ma'anaha sun fi kowa sanin ma'anar la ilaha illallah na ko kuwa idan manto kanu a'rafu bi ma'anaha min ba'd man yadda il islam sun fi wanda a yanzu yake da awon musulunci waɗansu da suke da awon musulunci a yanzu to kafar maka sun fi sanin ma'anar la a illallah shi sa ma suka yi inkarin ta ba su karɓe ta ba so da sun san laraba ne sun san ainihin ya ake yin cewa a raba su da gumakansu da salihan bayan da suke kira cikin bukatunsu to don haka a eh, wannan ma'ana da suka fahimta to da ta haka ne zaka tabbatar da cewa wato sun fi waɗansu da da an suke da'awar cewa su musulmai ne sanin la'ilaha illallah wa hada tauhid huwa ma'ana qawlu eh, huwa ma'ana qawluka la ilaha illallah wannan tauhidin shine ma'anar fadin ka la ilaha illallah fa innal ilah indahum don ma'anar al ilahu da aka fi Allah anan a wajen mushrikai na maka huwa allazi yuqsadu li ajli hadhihi al umur shine wanda ake nufatarsa da waɗannan al'amuran cewa ya yi sawa'an kana malikan au nabiyan sawa'un mala'ika ne eh, ko annabi ko waliyi ko bishiya ko kabari au ko aljani lam yuridu anna ila huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir ba sana nufin al-ila ba su fahimci ilaha da ma'anar cewa alkhaliku raziku ba almudabbiru wanda ya halitta shi yake azurtawa shi kijiji al'amura ba su fahimci ma'anar al'ilahu ba da wannan ma'anar fa innahum an na zalika lillahi wahda domin sun tabbatar da cewa sun yadda cewa dukkanin wa'in abubuwan da aka ambata na alhaliku da arzizku da da duka wannan Allah ta'ala ne yake wahda shi kadai eh, kama qaddamtu laka wa inna ma anuna bil ilah suna fahimtar ma'anar al ilahu ma anil mushriku na fi zamanina bi lafzis sir shine abinda wanda suke yin shirka a yau suke daukan sa da da da lafazin wa lafazin as suke ambata yake ɗauka. ma'ana eh, ko a ce wani wani abin nan wani abin a ce wani waliyi ko wani shugaba wanda za a dinga kai masa bukata a ce ya yayi ko ya biya wannan ma'anar ita ce eh, ma'anar al'ilahu ita ce ma'anar da waɗansu suke ɗauka suke suke ɗora wani nagari a yanzu an fahimta sai a ce ana neman madadi ne wajen sayidi ko wajen wani wali ko wajen wani abu madadi ne madadi al-madad shine ima wata baiwa ima tanyo itimike ta akan wani abu Allah ta'ala kadai ake wannan madadin ba a yi wani cikin halittun an fahimta ba a mun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila eh, ila kalimatut tauhid sai manzo zata salama a wannan yanayin sai zo musu yana kiran su zuwa ga kalma ta tauhidi wa hiya la ilaha illa Allah sai la ilaha illa Allah wal muradu min hadhihi abinda ake nufi da wannan kalma ma'anaha la mujarrad lafaziha ma'anarta ake nufi ba mujarradin lafazinta ba ma'ana abin da ake so ka wato gaba da la ilaha illallah da ta ke furta ta ma'anar ta ba lafazinta ba su da mutane ba san ainihin me ma'anar la ilaha illallah kuma shine abin da ya zama towa wajibi ko wani mumini musulmi tabbatar da ya san ma'anar la ilaha illallah ba kawai furta ta ba akan harshe ainihin sanin ma'anar ta na hakika shi zai sa ne ka tsaida imani da ita duk abin da take wajabtawa duka abin da take korewa an fahimta wal kufarul zuhal kafare waɗanda suke jahilai ya alamuna anna muradun nabi sallallahu alaihi wasallam sun san abin da musulmi yake nufi bi hadhihi kalma da wannan kalmar da yake gaya musu cewa fi iman da la ilaha illallah huwa ifradullah ta'ala shine kaita Allah subhanahu wa ta'ala bi ta'alluqi da a ratayuwar zuciya ka kadai ta rataye ne ga Allah cikin komai ba wanda za ka zo cikin bukata ka tuno shi Allah kadai za ka tuna babu wanda za ka abu ya kama ka ce ya eh, ce bar in kira wani wani salihin baya saboda kusancinsa da Allah in na kira shi kamar na kira Allah ne ba kawai zan mutu cewa zuciya zuciyarka ta rataye ne ga Allah duk halin da kake ciki ba ka tunanin wani boka ko wani aljani ko wani kaza zai iya ma abin da Allah ta'ala zai ma kawai ka Allah kadai shine mai yin wannan abin kuma shi kadai zan dogara gare shi wannan ne zuciya ta tara ta yi ga Allah subhanahu wata'ala mun fahimta eh, wal kufr bima yu'bad min duni da kuma ka ka ta wa duk abin da ake bautawa ba Allah ba wal bara'atu min kuma ka ta barzanta da shi sa ba kai ba shi an da irin wannan babi ne na kan cewa idiya ma bukata ko iyaye ma wani abu Eh, eh, wa innahu lamma qala Allah wa innahu lamma la ilaha illallah domin lokacin da man sallama ya izo wa mutanen maka da cewa su ce la ilaha illallah ko su furta ta qalu su suka ce masa aza alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab haka suka bada qur'ani ko ko ko zuwa ya ce musu ku ce ku furta ku ce la ilaha illallah su ce ba su furta ba su sai ma su ba shi an suka ce aja alal alaha ta ilahan wahida yanzu kai zaka sanya alloli zama Allah daya ina hada da shi da wanda abun mamaki kai wanda yaron zai ce wai wai mu ce la ilaha mu furta la ilaha illallah to sun san ma'anar shine a rabu da kowa a rike Allah wannan dalilin yasa su suka ce ba za su furta la ilaha illallah amma wani kuma yanzu yana furta la ilaha illallah kuma ya rakito abubuwa da yawa ko a tattare da shi zai iya jingirar zai iya miƙa musu bukatunsa shi masa ba Allah ba zai iya yi Allah sallah amma ya tashi zai wani nagari ya gaya masa yi masa kaza ya biya masa kaza wani wani wani kaza wani kaza haka mutum ya rarraba rayuwarsa zuwa ga alloli da yawa ba Allah ta subhanahu wata'ala ba shi Ina na fa idza arafta anna eh, zuhalul kuffar ya arfu na zalik to in ka san cewa jahilan kafirai sun san ma'anar la'ila da illallah wata hakika shi ba su farta ba fal azabu abin mamakin shi shine min man yada islam wanda yake da shi musulmi ne yanzu yana sallah ko wa huwa la ya'rif min tafsiri hadhihi kalma bai san tafsirin bai san ma'anar wannan la ilaha illallah bai san fassarar ta ba kai da furtawa yake bai san ma'anar ta ba bai san ma'anar ta ba sanama ya aiki da ita ma'anarta ma kace me la ila illa bai san ma'anarta ba abu su haƙiƙa mai ƙoƙari shine zai ce ai ba wanda ya halitta sai Allah mai ƙoƙari kenan ko amma wanda ma bai da ƙoƙari ma ba zai iya faɗar cewa eh, shi eh, ita wannan ma'anar ba zai iya faɗa ba amma su kafara maka sun san wannan ma'ana shi sama ba su ba su furta la ila illa Allah ba in ma su ɗauki makamai da cutarwa iri iri suke wa annabi domin sun san abin da zai hana su an fahimta Eh. Ikisa bal ya zunnu anna zalika huwa talaffuzu bi hurufiha wannan wanda yake da awon musulunci a yanzu da ke sun ma'anarta ba yana daukan kawai nauyin da Allah ta dora masa game da la ilaha illallah kawai ne ya furta ta kawai at da biyu hurufiha ya furta harafan kawai sun ja bukata min gairi ake qadir qalb ba tare da zuciyarsa ta kudurta ma'anarta ba li shay'in min ma'ani wata ma'ana da kasala ila Allah ba a bukatar sa da ya kudurce a zuciyarsa wal hadiqu minhum mai kokari a cikin su hadiki a cikin su yazunnu anna ma'anahu ma'ana la ila Allah la ya wa la yarzuqu illa Allah ba mai halittawa ba mai halitta ba mai azurtawa sai Allah ko mai kokari kenan kusa mun ka ambata wala yudabbiru al-amra illa Allah ba mai kawo dare da yini sai Allah ko shi ne kokari a cikin su wala khaira fi rajulin al kuffar a'lam min to babu alkhairin ga mutumin da yake jahilan kafaran maka sun fi shi sun fi shi ilimi game da addinin kafaran maka da Allah ta'ala ya ce a yaƙe su ko aka kira su mushrikai to sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah sun fi shi ilimi game da addini ma'ana kaga wannan mutum ne alkhairi a cikin ai ba wani abu kuma wanda yake alkhairi da za a iya kira a cina da shi an fahimta yau da aka wannan ne abin da wato ainihin malam yake nufi a game da wannan babi eh, da malam ya ambata don haka a wannan kenan waɗannan babukan guda uku muka kalle su za mu ga babi na farko yana magana game da me aikin annabawa da Allah su ta'ala ya aiko su aikinsu na farko an fahimta mana primary assignment na dukkanin annabi da Allah ta'ala ya koshi bayan kasa Allah ta'ala ya aiko ne domin ya tabbatar da bauta ga Allah bautatawa Allah ba wai bayi su fahimci ko su yadda Allah ta'ala shi halicci su ba don asalin matsalar babu jayayya akan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta kafar maka da Allah ta'ala ya aiko musu sallama ba su da jayayya da annaba akan wannan sun yadda Allah ta'ala shi ya halicci su shine ma mai ka'aba ga ma ka'abar ma suna zuwa ana aikin hajji tun kafin zuwan manzon sallam da haka ba su da matsala da wannan Matsala su shine wa za a tsantsancewa bauta su ba su yadda Allah kaɗai za a yi wa domin Allah ta'ala yana da bayan sa nagari da za a bi ta hanyar su a samu biyan bukata shi da matsala wannan kan hotuna ne na waɗansu bayan Allah nagari da teknolojin su eh, ba a da kyamara a lokacin sai dai a sassaƙa ice a samu mai hikima da zai iya kallon sura mutum sai ya zana makamashin sai a sa kan an zo tsaya gaban gunki ana kiransa ba wai shi itan ake kira ba a mai hoton ake kira sai kira shi da sunan wannan mutumin salihin bawa da haka aikin annaba da suka zo sun zo ne domin su hana a shirka ga Allah cikin bauta ba tabbatar wa dan adam wai shi Allah ta'ala ne ya halicce shi domin dan adam din ya san da wannan da kuma bayani cewa game da mushrikan da manzon sallallahu ya yake su ba su da matsala da da tauhidin rububiyya shine tauhidin Allah ta'ala shi ya halitta ya ce saukar da ruwan sama yake kawo dare da yini mun kawo ayoyi da su da magana akan wannan eh, wa kai da madan ya ambata a cikin littafin sa sai kuma tabbatar da tauhidul ibada tauhidi na bautawa Allah shine dai yake dauke da ma'anar la ilaha illallah ba cewa ma'ana la ilaha illallah wa la razika la halika la razika ko illa huwa rabbul ibadi kamar da yazo a cikin eh, qawaidi ba nan ma'anar ba ce game da la ilaha illallah ma'anar eh, eh, la ilaha illallah shine babu abun bautawa wanda za a bautawa da dukkanin nau'ikan ibada sai Allah subhanahu wata'ala da ciki akwai kira an fahimta miƙa bukata istighasa kenan cewa neman agaji Allah ta'ala ya taimake ka ko ka ce cewa shauka taimake ko ka shige mana gaba ko kaza ko kaza ko kaza duk ba wanda ake wasu sai Allah subhanahu wataala ko da annabi ne ko mala'ika ba a musu haka haka ba wanda zai ce yana neman wai a taimakon mala'ika ko salihin ba ko ce yana neman taimakon annabawa ko ce yana neman taimakon manzon Allah sallallahu wannan ba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi bane haƙƙi ne na Allah ka juya shi zuwa ga mai wani Allah an fahimta kuma manzon ba zai farin ciki da kai ba in ka ce kana neman taimakon sa in fa domin ya san ka ɗora masa abin da ke ba zai iya ba aikinsa ba ne da ta fushi zai da kai sallallahu alaihi wasallam domin ya saka ka sanya shi ne a matsayin kishiya ga Allah kuma ya hana wannan shine dalilin ma da yasa Allah ta'ala ya aiko shi domin ya hana ƴan garin ɗan uwansa an fi ƙorai shawa ya hana su wannan babbanninsa da da yayyan mahaifinsa da kaza duk akan wannan mai isha talahi da su sallallahu alaihi wasallam domin ya fifita san Allah akan san ƴan uwansa to kuma ka zo ka fifita san sa akan san Allah me kai kenan Allah ta'ala ya samu dace don haka gobe Allah ta'ala kai mu a karfe goma na safe za mu sai mu dora da karatun insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah